Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. down. da sun tafka kuskure sai mu tashi kar da Koro ne gaskiya zare masana suna bayanai mu an kare matakai na kare kai sai mu bi su kar mu kuskure dangi cutar corona akwai bace ba mu bai hukumomi haɗin kai mu gumata akai akai corona gaskiya ce da hannu sanitizer sai mu murtuka akai mun kara kai dangi ruwa da sabulu mataki na kara kai korona gaskiya ce fuskar mu bar yawan sa hannu akai mun kara kai dangi tare a wa in za mu gwiwar hannu za mu sa dangi cutar tabbas abin sa a fuska ne gaskiya ce yana hakara iska garkuwa gare mu ne makara kai dangi wayoyin cutar yana hana shigar su ne corona gaskiya ce mai cutar kuma yana hana fitar ta ne makara kai dangi fa'idar amfani da shi shi ne masana lafiya sai na nuna ni nesa ba ma matsin shi ba mun kara kai dangi abin tara atishawa shara zuba korona gaskiya ce cunkoso koko dandazo bai kamata ba mun kara kai dangi kasar waje wanda ya dawo ya killace kansa sati biyu ya dace cutar dokoki mu bisu don kauce matsala shawarar masanan mu za ta zama fitila zauna a gida yan uwa kar mu hasala domin kariyar mu al'umma mu bi doka hakan ga yada eh, taimaka don sauƙaƙawa ga tallaka attajirai birni da kauye ku tashi kuma ku taimaka domin in wani yana da shi abinci gida wani bai da shi ke biya don isar da shi don tallafin yake ga masu shi domin kar ayi da shi. Jama'a salamu alaikum bar kamu da asuba da fatan an waye gari lafiya na sanyi na an tashi lafiya. Lafiya kalau ma da magare da fatan ya aka waye gari. To wallahi alhamdulillah al'amura kan to sai dai godiyar Allah. Allah abun godiya to na sanyi na aka ce duniya yayi yayi duniya kullun sabuwa mai kan lura da shi a wannan mako. To malama Grace abin nan na lura da shi abin nan ne da Bahaushe ke cewa wai ana kurin bako ya tafi ashe ina bayan gari eh. yana nan bayan gari bai tafi ko ina ba haka to kin ga ba mamaki nan take sai ya juyo ya dawo irin yadda wato mummunar annobar nan ta coronavirus za a ce eh, ta eh. yi waiwayen baya yanzu haka abin da ake fama da shi kenan wani sabon zubi kenan na ta a duniya baki daya abin da ake ta labarin. kwarai kuwa wanda kina ji a da har an so sassauta al'amura a wasu wurare wasu kasashe sun bude zirga-zirga ta cikin ma har da ta waje to hmm. amma dawowar cutar nan tana nan tana tilasta musu sake rufewa saboda abubuwan kin san ba daɗi na san yin ai akwai abun akwai ban tsoro ka dai san nan amurka ran talata aka kai adadin mutane dubu ɗari biyu da suka rasu a nan a nan amurka sosai kuwa to ka san lokacin da aka fara wannan ana harsashen tun ana harsashen cewa mutane dubu sittin ana wai za su rasu ana hmm. cewa aka zo aka ce kila su kai dubu ɗari muna cewa wai wai wai to a daidai wannan makon abin da ma ake harsashen cewa shine idan ta sake barkowa eh. Allah dai ya kare mu cewan mutane dubu ɗari hudu har ma da goma suna iya rasuwa a nan amurka kaɗai. to ubangiji Allah yi mana saukin wannan al'amari shi ɗaya zamu yarda e, to ana kuma gargaɗin da cewa ko a najeriya nan ma akwai taron da aka yi jihar adamawa da wakilan hukumar lafiya ta duniya da dai waɗansu uh, wakilai suka yi wani taro da suke karfafa cewan akwai yiwuwan sake dawo wannan cuta ko a najeriya ma sabili da haka ana karfafa jama'a cewa su ci gaba da kiyaye waɗannan dokoki da kuma shari'a da aka gindaya na kariya ɗin nan gaskiya da kuma ƙoƙarin ganin an kauce ma tarukan jama'a ba saboda kin eh. san uh, mu akwai abubuwa da yawa kamar yadda muka sha faɗa na farko wato kin san muna da zumunta saboda kusan zaki ga a iyali suna da girma sosai don haka in aka ce larura ta samu to zaki ga ba karamin taro ake yi ba na biyu kamar mu a najeriya mutane ne masu addini mm. wato muna da mm. riko ga addini kowane irin mutum addini mutum yake in kika lura a najeriya muna ɗaya daga cikin masu riko da addini to kinga mm. nan ma su ma wasu abubuwa ne wasu kalubale ne duk da yake a can baya an ɗanyi cece kuce amma daga bisani su kansu shugabannin addinai sun shigo a ciki inda suka bai wa mm. jama'a hakuri na cewa to akwai hakuri fa wannan annoba ce bisa ga nasu dai fahimta fahimta daban-daban da suka bayyana game da waɗannan abubuwan. To Allah ya sa mu ga bayan wannan lamari muna sake karfafa jama'a cewa a kiyaye waɗannan matakai na kariya da hukumomi suka gindaya domin kare kai kare wani. Eh kwarai da gaske saboda wannan kamar a yadda ake cewa in baka shiga cikin masu biyayya ga dokoki ba to ba kai kaɗai ne mm. ba abin zai cuta ba za ka cuta ma wani ne. To shi yasa ya zama wajibi gare ka in kai baka tsoron ta to shi wani ai baka san tashi ba saboda haka in ba don kai ba ma to ko don wani kai hakuri ka bi doka kai hakuri ai abun na lokaci ne tunda yanzu kamar misali a Birtaniya da yanzu haka aka ce an koma maido da wannan doka ta takaita zirga-zirga abin da mm. shi prime minister kasar yake faɗa shine Uh, mafi akasarin jama'a da suke kin bin wannan doka to su ne umul haba'isin uh, waiwayin baya da wannan cutar ta yi inda ya ce uh, sautari za ga ana yi mutane an sa musu dokoki amma ba sa bi saboda haka ya ce to yanzu gashi nan ta zo ta dawo ta zo eh a shi ne anan da farko ake bayyana cewa inda a ce mutane sun haƙura aka ce aka ɗauki ɗan lokaci kalilan wanda suke gani kamar har zuwa karshen duniya ne don mutane da suka saba da zirga-zirga ko kwana ɗaya kace su zauna gida suna ganin ka takura musu. Kwarai da gaske. ake ce wanda a ce mutane sun haƙura duk an ɗan ɗauki ɗan ƙayyadadden lokaci kowa ya zauna gida. da banna ba ta yi yawa kamar haka ba. Kwarai da gaske. To Allah nuna mana bayan wannan bala'i da Allah ya samu ga bayan wannan corona. To amin sun ma'amin malamar makonni biyu da suka shige muka aurar wannan kuma karan muna biki muna biki na daban a kwarai da gaske saboda abokin aikin mu wato wakilin mu da ke aiko mana rahotanni daga Niger Delta Basakwace amma eh Basakwace fa eh. amma <laughs> ko ya yan sakwatancin wa ya sani eh, ya je ya eh, wani yare kila sakwatancin ya bace mai a ina ina ai sakwatanci baya bacewa ai kamar yadda muke cewa Allah ya kaddare wato Lamido Abubakar da karuwa ta haihuwar ya eh. mace mm-hmm. wadda kuma a yau din nan yau asabar din nan yau ake suna insha Allah eh, eh, yau ne ake suna saboda haka a madadin wato filin abar ya huce da ma sashi hausa na murar amurka da baki daya muna mika wato sakon taya murna ga abokin aikin mu lamido abubakar akan wannan karuwa kuma muna fatan Allah ya raya wannan yarinya kuma Allah ya sa mai taimakon iyaye da sauran al'umma ce baki ɗaya. amin su ma'amu ayar Allah ɗaya ba na san da na ce Allah raya jaririya Allah ya ba jaririya da mamar jaririya lafiya da ƙarfin jiki wai sai wani ya ce wato baban fa Eh, Hassan mai shi Hassan Maina kane ya tambaye to anti Grace eh, baban fa eh to shi ko baban sai a ce shi ko Lami da sai dace a ce dace to Allah ba shi karfin cefa ne eh karfin aljihu shikenan kuwa To lami da Allah ba da karfin cefa ne. Lalle ka to amin sun amin ita uwar gida kuma Allah ya ba Allah Allah shi ba ta lafiya. Amin amin mm. sun amin to na san yin mu kuma mun yi rashi. Mm. wata mu a malumfashi ta rasu kanwanmu rakiya dan juma da aka fi sani da biyalle ta rasu a cikin wannan makon bayan ta yi a doguwar jinya hmm, Allah sarki muna mika sakon ta'aziya ga dangi duka Allah ya kyautata namu karshen Allah kuma ya kara mana dangana to amin malama grace amin summa amin masoyina To na san yin nawa sai kuma wannan babban rashi da aka yi a jihar Kaduna muna taya lahirin al'ummar birnin Zaria jaje da kuma gwamnatin jihar Kaduna da al'ummar jihar Kaduna baki daya na rashin basarakin da aka yi a cikin wannan makon kuma. gaskiya ne malama grace an yi babban rashi na daya daga cikin 'yan mazan jiya za a ce wato sarkin zazzau alhaji shehu idris Mm. wanda yake kamar yadda kika ji ko a tarihin da ake bayyanawa ya yi zamani da kusan gwamna ashirin na jihar kaduna haka ne haka ne sai ka ce waɗanda suke ƙasa da shekaru arba'in ba su san wani ba in ba shi ba ya zama uba kamar yadda ake bayyanawa ko mu da muka zarta shekara arba'in malama grace ni dai ban san wani sarkin zazzau in ba alhaji shehu idris ba ko da na gashi mm. tun lokacin su dan kwairo da muke saurare da wasu zaki ji sarkin zazzau shehu idris ne a aka sani to kuma kin ga za a ce an sha ruwa dai a bakin gwargwado alhamdulillah sai dai muna fatan allah ya ji kansa da gafara kuma allah ya sa aljanna ce makomarsa saura yan uwa dangi da iyalai wato ga baki ɗayan najeriya ma allah ya ba mu haƙuri baki ɗaya. to amin sun amin. yoni wayoni wayoni wayoni wayoni wayoni mutuwa ba ta kyala kowa ba wayoni wayoni wai Allah wai Allah ni dole an kuka ni dole an kuka ni dole an kuka tun da daina zamar ayaye domin kwara kwarayayye dole zai zama ga wasa ganye. To bari mu koma wannan labari da ka bayar makon da ya gabata. Eh to ina ganin kuma kamar yadda muka saba bari mu tuna ma masu sauraron mu a takaice abinda muka bada eh. labarin ko? Eh. yau wato mun ba da labarin wato wani ne dai da duniya ta yi masa kullin minti wato ma'ana dai mm. ya shiga <laughs> hali na tsaka mai wuya eh. to kwatsam a Allah cikin ikon sai ya turo wata diyar mai hannu da shuni haka sai ta yi masa tsaye cewa ba wanda take so sai shi an yi ta kokarin a raba ta da shi ko a gidansu din ma sai ta yi tsaitse shi aka dai zo aka ɗaura auren to an daura auren uban dama yana da abin nan cewa duk wanda ya ma ya aure yarsa to yana yi masa duk abin da yake so saboda haka nan take aka bude wa yaron kofofin arziki kuma ya shiga kuma nan take yaro ya sauya ya koma mai kuɗi kwatsam wata rana yana eh, can wurin sa aka turo aka ce to ai ah, gidan surukinsa ya kama da wuta kuma matarsa na gidan sai yana zuwa kawai sai ya haɗu da wani tsoho mai hurhura haka sai ta shi ce to <laughs> na baka dama ka shiga cikin wannan wutar sau ɗaya kuma ka ɗauko mutum ɗaya kaɗai to shi shine muka bada tambaya shin wa za a ɗauko shi matar za a ɗauko ko ko uban da ya azurta shi ko ko matar da ta yi masa tsaye. Eh, muka ce zai bi kuɗi ne ko kuma soyayya. Yawwa. <laughs> To aiko an yi muhawara na sanyi na bari ni hmm. na zaɓa amarya kai kai ka zaɓi kuɗi. Bari mu ga. A'a to ai ba ke kika nan zaɓi ba. Ai ba ke ba ke zaki nan zaɓi ba. to na zaɓi soyayya soyayya. A'a to ai ni ni ni ni ni zaki to to ke kin zaɓi soyayya ko? A ba eh ni soyayya. To ni ba ni a ni ba ni da zaɓi. Ba da zaɓi. A ni ban da zaɓi. Na zaɓi soyayya ai kai sai kuɗi. <laughs> Zaɓi bi ne dama. To bari mu ga waye zai ci waye zai ci. To. Sai na. Hmm. <laughs> Kai kake da waɗanda suka fara rubutuwa a wannan karo. To shi wato Mustapha Muhammad shine mutum na farko da ya fara turo mana sako eh. eh. ya ce ni kam uban amarya zan bi wallahi saboda in ci gaba da samun arziki na to kaji eh. aha to kaji <laughs> shi <laughs> to shi ma abokin shi Ilyas Ibrahim Kedi dan bushiya cewa shi ba abin da ya ce ya ha ha ha mutala eh. da antigres eh. ya ce aini na ji wata tana cewa amarya to ni wallahi kuɗi zan bi saboda haka <laughs> <laughs> wannan attajirin da ya azurta ni bayan wani amarya ma zai ƙara azurta ni. <laughs> To shi ko eh, Yusuf M. Bwala biyu cewa ni kam soyayya zan bi, amarya ta zan ceto. dama tsufa ai ta riga ta kama mana surukin namu saboda haka amarya ta zambi to kaga da habibu ml eh. da ibrahim bala dan baba eh. da abubakar lawal eh. da jungudo baffa bajoga da baba Ali alibara da magaji muhammadu bello mm. da abdulrahman sirajo da muhammad usman sai kuma labiru isa presido da abdu samad bala da Amadu Alasan Kira dukkansu na sanyin na eh. cewa suka yi amarya za su ceto. To lalle ra'ayinsu ya zo daidai da Comrade YA Tarni daga Gombe da wato da Michael Garba daga Kaduna da kuma Kamal Umar da Songel Ili da kuma Sani mai lange-lange ya wuri. Dukkansu dukkan su suma cewa suka yi gaskiya amaryan nan za su bi ba ma kaman shi wato comrade YA Tarni Gombe wanda ya ce ai amaryan nan ita ce ta yi sanadin wannan arzikin nawa saboda haka ni kai ita zan ce ta yawa to kaga ka ita ma Zainab Muhammad Bello cewa ta yi amarya mana tunda ita ce ta yi sanadiyar samun kuɗin shi mm. sai sai fulla e gaida mm. shi kuma ya ce kuɗi abin so ne <laughs> <laughs> amma amma Eh, eh. sai da ya kara da amma amma kuma ka san abin da bakano ne eh. ka san abin da bayan amma amma sai ya sake komawa ya ce kuɗi nake so na ah, zaɓi kuɗi ah, ah. <laughs> to shi ba dai alhaji mele yusuf fari a malama grace daga jihar yobe cewa ya to shi gaskiya in dai wannan yaron ya cika kaɗan halak to kamata ya ce to surukinsa domin shi ya haifi matar har ya bashi kuma ya saka shi cikin dukiyarsa don haka idan ma ya rasa matar ai za a iya aura mata a za a iya aura masa wata daga cikin ɗiyan ma in in surukin yana da wata saboda haka a bari ya huce kawai <laughs> to kaji shi kuma Aminu Muhammad Abdullahi shi ma yana da wannan ra'ayin yace haba mutane mahaifi ai shine abinci to to fa <laughs> <laughs> to sai Sakina Ji Muhammad eh, Kajuru Mm. mai cewa amarya ta zance to saboda ta nuna min ƙauna kuma na san duk wuya mm. duk tsiya mm. tana nan tare da ni. To fa shi kuwa Murtala Aliyu Karofi cewa to shi idan shi ne gaskiya gaskiya matan nan zai zai ceto saboda ta dalilin ta ne waye arziki to kuma ra'ayinsa ya zo daidai da Zalihat Umar da Khalifa Ali Ahmad ita zaliha cewa ta yi saboda duk abin da ya zama to ita ce sila saboda haka bai kamata ya guje ta ba to sai suleiman muhammad wanda ya ce mata suna da shari da ya mutu wallahi <laughs> za ta samu wani miji da je ta aura <laughs> sabili da haka ni ina bayan attajirin nan shi zan yi kokari in fidda amma kuma idan da hali na sake komawa in fito da ita. Eh, to. To amma dan tsoho ya riga ya ce ba hali. To ai shine matsala to kin ga to amma kuma ai ya ce wai idan ya mutu to ai ba a ce shi zai mutu ba dan tsohon ya ce ya tsohon ya ce mashi zai ce zai fito zai dawo da rai. Eh don haka ba eh. shi zai mutu ba. To. Ɗaya daga cikin su eh. Eh to saboda haka shi kuma Bello Berlin ah, ya ce ni gaskiya matana ta fi man muhimmanci da haka ni ita zan ceto wallahi to na san yana mm. ga wani mai hikima nan to Ibrahim Bello ya eh. ce to ai soyayya ta ce sanadin kuɗin ko eh. kuma kuɗin idan ka ceto amaryan nan mahaifin ya mutu ai sai ku ci gado <laughs> ga soyayya ga kuɗi duk kun samu <laughs> kenan kuwa To shi ko Abdulkarim Garba cewa yi ai girman kai da rashin son talakawa shine damuwarsa wato shi tsohon kenan saboda haka eh. kamata ya a ce an ceto amaryar nan to amma ai babu wanda ya ce yana da girman kai na Malam Abdulkarim. Ai kuwa ya dauki ya rungumi wannan ya bashi aiki ya azurta shi ai ba ba ba alamun girman kai a nan ko kadan. Oh, to kin gani ko ko ko kadan. Mm, gaskiya. Sai waɗannan jerin Aisha A Abdulsalam Abdulkadir. da Ahmed Saddam da Abdullahi Ahmed Farang da Salisu Muhammad da Maina Usman da Abdulwahab Abdulkadir da Awal Muhammad Suleiman da Mamman ‘yan biyu da Ummi S. Yalwa da Khan Ibro da kuma Abubakar Yusuf dukkansu na sanyi na cewa suka yi amarya. To lalle ko nan ina da wato Muhammad Adam sa'an nan da Noah Benchio fa da kuma wato muhammad kabir su ma dukansu da kuma suleiman muhammad gulak dukansu amarya nan suka ce za su bi wallahi. A to mun ja daga nan na sanyin na wannan waye ci ni na riga na ce amarya kai ka ce. A'a ni na ce ban da zaɓi don haka kinci an baki kinci kenan a zauna lafiya. <laughs> Shi ke nan kuwa. Ai kama kasa ai ni ma na hango an so shi ne sata ansa ne maka. <laughs> Eh, ai na gani hango takardar ka ne ta ganin amarya amarya amarya amarya sai na ce to amarya zan zaba. Yawwa to amma ni inda ra'ayina ne. Eh. Inda ra'ayina ne to ba zan faɗa miki wanda zan ce ta cikin su ba. To shi ke a zauna lafiya. <laughs> A zauna lafiya. Wata ƙarya da lera ake yi. babu naira kashewa ko kai magana a iska kake yi babu naira kashewa ko kai magana a iska kake yi babu ma mai kula ka. To da sanyin na yau zan baka labarin sarakan ƙarya. To ya ko kamata mu ji to yafi fi ƙarya a cikin su. Wannan labarin ban taba ba da shi da dadewa amma kuma ka sa akwai wani abin da Bature yake cewa wani due to popular demand. Eh gaskiya saboda saboda saboda saboda tsananin bukata. da mutane suke ta cewa a ƙara saboda da ba su samu daman yin muhawara a kai ba. Eh gaskiya ne. To a wannan ne za a yi muhawara a kai. Eh gaskiya ne. To na sanyin na waɗansu sarakan ƙarya ne. guda biyu abokan juna ne kwarai da gaske amma mm. kowa ya tashi shantalawa zai wato irin waɗannan mutanen da za su shafa ma labari shuni eh. a ga kamar sun kai sun kawo eh kowa na so ya burge shikenan eh, suka zo suna zaune suna hira sai ɗaya abokin ya ce ma abokinsa ya ce kai duniya akwai abin mamaki eh. sai abokin nashi ya ce mishi menene ya faru me ya faru mm. sai ɗaya abokin ya ce wai yana zaune ne kusa da wata kwata eh. sai ga wata mata mai ciki ta zo za ta tsallaka za ta wuce wai sai ya ji ɗan cikin na matan yana cewa baba ina kwana ina kwana baba yana gaida mutane da ke <laughs> yana gaida shi yana gaishe shi eh, a lalle wannan ya kai wannan ya kai a naɗa in eh, sai mata ta juya ta lura cewa sai ta ce mishi wai kana kama da baban shi ne shi yasa yake gaida ka a'a to fa <laughs> wato ita ma ita ma ta yadda kenan ma ita ma eh, da abin da yake labarin da yake bayarwa kenan wanda irin mm. shafa ma labari shunin da ake magana eh, kenan ba eh gaskiya ne gaskiya ne sai shi kenan abokin nashi haushi ya kama shi ya ce shi to wannan ma abin mamaki ne <laughs> don wannan ma shi ne abin eh. mamaki don yaron jinjirin ya ga ya kama daga shi ne abin mamaki ya ce aini Mm. wani abin mamaki da na gani mm. shine mun tashi ne daga mun shiga mota daga kaduna za mu kano eh. to ashe muna fitowa kaduna kenan direban mota mu ya mutu ashe ashe ko eh, eh, sun bani. ba mu sani ba direban ashe motan ya mutu muka yi ta tafiya muka yi ta tafiya muka yi ta tafiya sai da muka shigo kano mun shiga gidan mai kenan za a sa mai kasa a najeriya ba irin naku bane nan na yan birni na tanyi da zaka shiga <coughs> daga kai sai sai sai abin nan kai mu kanka mai kai gaba ba eh yawa to tunda a najeriya an ka je akwai mai sa maka mai mm. sai da ya je shi direban mota ya je ya sa motar shi a daidai inda za a sha mai eh. sai mai sa mai ya zo gefen direba yana ta cewa kai na nawa za a sa na nawa za a sa sai ya ji shiru na nawa za a sa ya ji shiru shikenan sai ya juyo ya taba direban mota sai eh. ga ashe direban mota na tun fitarsa Kaduna ya mutu har ya san dare a'a tabijan alalle wannan ya kuma amma duk mota bace har kuma ya je cikin ya mutu din har ya je ya farka gidan mai ya san dare ya fushe kawo <laughs> <laughs> ya tsaye da mutuwa awa da awoyi sawa da awoyi suna ta tafiya ba su sani ba shi direban mota lalle kowannen su waɗannan mutane ya iya zuƙi ta mallaka abokin shi haushi ya kama shi shi yana ga ya kura ƙarya nan. <laughs> Haushi ya kama shi ya ce, ya ce shege, wallahi layi ƙarya ka <laughs> Kai ma kare da mutane, ya za ka ce jinjiri cikin ciki wai ya kalle ka ya ce maka wai wai sannu baba ina wuni ina kwanan ku baba. <laughs> To wallahi tallahi shege wallahi tallahi ƙarya kake. To na san yana da wannan da ya ce da jinjiri ciki ya ce sannu baba. Kai, kai, da wannan direban motar da ya mutu tun daga Kaduna mm, har aka mm. isa Kano ashe ba su san direba ya mutu ba wane ne bi ƙarya. To ni ni gaskiya kan ya kama to ba mu sauraron mu dama ko kina so ni in faɗa miki wani ra'ayi na ba ni. Ba ko mai zuwa ka gaya mun. To shikenan. Mun yanke dan muna shigowa zan zaɓi wanda nike so. Yawwa to. Ga waye zai tuni da kai. Yawwa to shikenan to lalle wannan kan zan yi zaɓi. <laughs> <laughs> na ga malama Judi ta daga da hannu to kamar yadda muka ce wannan labarin ma yanzu haka yanzu haka nan idan kuka je mu na sada zumunta Facebook za ku ga wannan labari mun kafa shi kuma za ku iya muhawara kan shi ku kuma aiko mana da naku kacici kacici yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. ga wanda zai ji ciwo na makogwaro da tari da mai atishawar da yi fitar ta babu tsari da mai mura da mai ciwon kai hada da dari kadaice kanka dan uwa hakan shine a tsari akwai ma'aikata na lafiya ka kyala bauri. mu bar rade radi da cewa cutar karya ne ka dinga duba duniya a nan maybe ka gane batu na ba ta kama baki shi ma shirme ne zama da lafiya in ji bahaushe jari ne mu kulla ko ina zaman gida kuma doka ne mu wanke hannuwan mu kan mu kai shiga ga fuskar mu mu sanya sabulu mu wanke kan mu ci girkin mu mu daina gaisawa da kowa in ji gwamnatinmu mu daina taruwa mu canza wanga ɗabi'armu mu ba da tazara ga wanda ke a ta gefenmu ga ma'aikata a ɓangaren state level akwai su yan cdc a federal level kar mu bar ciwon corona ya je high level mu kokari mu tumbike shi tun a low level za na so wannan batu ya zama available ga yan uwa na yan kasa ya zama affordable wannan kaɗai shi za ya sa ni in ji wonderful na yi du'a'i a gurin sarabbu masu ya mai da mu furi